sai ai kai nake duba dama mu wuce masallaci ai masallaci eh an yi riga na yi sallah ai na kai sallah sabon masallaci ai ka irin ta ai ku kuke watsa mana ƙasa ido haba haba ma Allah do ka duba ma masallacin nan fa Alhaji Tanimu shi ya sai flotin masallacin nan kuma tashi ɗaya sai blok dubu tara aka gina masallacin jima'an nan eh amma me aka me biyo baya da aka tashi masallacin nan aka danka hannun wanda ba hanyar me yake ba saboda Allah ba za ka yi kishin wannan ba haba ma Allah do haba gaskiya ni ban ji daɗi ba wallahi ban ji daɗi ba gaskiya haba haba billah amma kai da kai da irin ku irin ku irin nan ku gaba daya kun ba ku kunna kun ba ma al'ummar musulmi gaba ki daya. domin kuwa domin kuwa irinku irinku su ne umul aba'isin raba kan al'ummar musulmi a duniya irinku hmm? kana wani daga muryanka kana daga eh, jijiyoyin wuyanka saboda shehun shehun mu to shehun namu da kake magana da kake faɗa a kai da ba a bashi ba ya ƙasƙantar da kanmu yana gaba sahun gaba ni ina sahun baya da shi muka yi sallah wannan abun kunya ne an ce ba sai bango ya tsage kadan kare yake samu mafaka sai fa mun rarraba kanmu sai kanmu idan ba ɗaya ba sai idan mu dinnan muna faɗace-faɗace da junanmu wa'ansu ko su mana dariya ko kuma su shigo mu su ɓata mu saboda irinku ka manta ka tuna da kisan sayyidina umar bayan wafatin shugaban mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na umar ka sani fa a wannan zamani na shi shine shugaban dukkan musulman duniya gaba daya da aka yi fadi aka saka shi gaba sai da suka je daidai inda annabi yake tsayuwa ya yi addu'a ga allah da ya ɗaga hannun shi ya ce ya allah da ba nan inda nake tsayuwa a nan ne annabu muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake tsayuwa ya roƙe ka yau fa wa wafati amma ga ɗan uwan shi a wannan lokacin sayyidina abbas ya tsufa kutub wuyan shi ma baya iya ɗagawa ya jawo sayyidina abbas ya tsaya ya koma baya ya sai na abbas sai daga hannu ya roki ubangiji bai saukar da hannu ba sai da ruwa ya sauko ruwa ya doki duk wanda yake wannan gurin kowa ya tike wannan menene darasin wannan shine kaskantar da kai da sayyidina umar yayi addini nan fa addini tauhidi qur'ani ya nuna mana qur'ani ya ce ya ba mu igiya guda wanda yake kamata mu rike Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana wannan kar mu yadda mu rarrabu sa'in mai yi tunanin wannan sai abin kamar zai sa'in kuka mutane sun manta da wannan aya